لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna litinin sha biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1440 sa'annan muna ashirin ga watan Mai ya 2019 insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 228 haka ne mu? a inda muka tsaya jiya ba mu iya da tafsirin ayyar ba malam zai karanta ta sa'annan mu iya da tafsirin ayyar sa'annan kuma ci gaba insha Allah بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى يقول wal mutallaqatu matan da aka saka yatarabbasna bi anfusihinna su zona da kawunan su thalathata jini uku wala yahillu lahunna ba shi halatta a gare su an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su ɓoye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'min na billahi wal yawmil akhir in dai sun imani da Allah da ranar ƙarshe wa bu'ulatuhunna mazajin su a haqqu bi raddihin fi zalik su suka fi cancanta su suka fi haƙi su yi musu kome a wannan zama idda da suke in aradu islaha idan suna nufin gyara na muka tsaya tafsiri jahu sai Allah ce wala hunna matan suna da mithlul ladhi alaihinna irin abin da ke a kansu bil ma'ruf da kyautatawa suna da haƙƙi akan su kamar yadda su ke da haƙƙi akan su abinda ayata ke faɗi kenan ba namiji da haƙƙoƙi akan matashi ba to haka ita ma fa mm. in ji Allah mm. tana da haƙoƙi akan mijinta barin tambaye ka ka taba jin wani tsari a duniya da ya ce ga haƙƙin mace akan kan mijinta? na'am? babu shi sai musulunci ya ce matakka na da haƙoƙi a kanka aka ce haƙi abinda ke dole su kai in ba ka yi ba jiki yi. an gane karatun? manna Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya zo hudu barban kwana a hajjin ƙarshe ana tsora 'yan watanni zai bar duniya yake cewa fattaqullaha fin nisa ku ji tsoron Allah dangane da mata a lokacin da yake wannan maganan akwai sanin da mutum dubu ɗari a gaban shi yake cewa ku ji tsoron Allah dangane da mata fa innakum akhastumuhunna muhunna bi amanatillah kun mallaki matan nan ne ta hanyar amanan da Allah ya ɗauka ya baku mata amana ne a hannunku idan ɗiyarka ce amana ce Allah ya baka zai tambaye ka idan matarka ce amana Allah ya baka zai tambaye ka sai manzo Allah ce furu jahunna bi kalimati Allah an halatta muku farjojinsu ne ta hanyar kalmar Allah aka halatta maka kwanta da ita ba don iyawarka ba kai idan ka tsaya ka kalli wata matar kasa ta yi ƙarfinka na'am ikon Allah kawai mallaka ba ita ta fi ka kyau an gani ta fi ka iya tafiya ta fi ka haƙoyi ta fi ka kome amma Allah ya ɗauko ta ya baka shi sa lalaki Allah ke da mu fa Allah ne ga ya ma fa mallaka wani matan da muji tsoron Allah dangane da su Allah zai tambaye mu dangane da su don Allah wani daraja ake sa ba mace wanda ya wuce wannan wanda Allah mahalicin mai da kasai yake cewa a kula da ita manzan da ya tado yake cewa a kula da ita mu'awiyar bin haida alƙurashi ya samu hadisi daga babansa daga kakansa kakansa ya ce wa manzan Allah ma haƙƙun zaujata a hadina alaihi ya rasulallah mai haƙƙin matar mutum a kansa manzan Allah ce imuwa iza ta'imta hmm. irin abin da kake ci shi za ta ci irin abin da mana idan ka je wajen mai shayi ka ce a zuba ma shayi a baka rabin biredi a tsaga a sa bota a ciki a soya kwai guda biyar a soya indomi daba aisha husa to duk ala yiwu tunda kuke ci nemanci a gane a sa madara rabin gwangwani mai tsiro yawan kwanar biyar. kai kadai ka zauna ka buge ka sha ka bi da ruwan sanyi kai yi gyara ka ce alhamdulillah amma ita a gida ba ta ce irin wannan ba ka ce haram ka gani ai tana gida bata biyo ka daga abin da ka ce babu to amma allan da halice ta ya gani ya ce dole tu'imuwa idza ta irin abin da ci za ka bata wani addini zo da tsanin ma musulunci ba an gani karatu manna Allah ce suwa taksuwa saita idan kai kaya kai dinki kai mata dinki. wani za a ga kullum canza kayan yi kamar da kasar minista amma mata shi daga sallah sai sallah sun ta haihuwa mata dinki. to ya saba wa da shari'a an gari karatu sanin manzala ce cikin haƙoƙinta wala tadribul wajaha kada ka mare ta a huska an yi karatu? kamare mari matakka a huska haramun ne babu sha shari'a la mahalla lahu min al-irabi kajiwa akwai inda manna Allah ya ce karka mari namiji a huska na amma da tsabagen daraja mace ya ce karka mare ta huska don menene me ka fara gani ya sa ka neme ta to masu ka ci mutuncin huska? wala ta kabbe manzan Allah ce bakar magana kada ka. matuka ba gwai karka zage ta ba a ah, bakar magana ba da zagi da bakan magana wani biyo ne zagi ya biyo to bakan magana ma ba a yadda ba in kai kai laifi amma ka ce wai bature ne zai kwace mace yancinta duk musulunci ne bai aji wannan sa'annan mazala ce wala ta hajjar ilafil bait hmm. kada ka guji matakka face a cikin gida ma'ana maganar ka bar gida ce to ina kuma jabiri ka kaɗan duk abin da ta yi sai dai ka soka da kan gado ka koma kan kujera tana kallon ka ko ba koma ne dakin amma maganar ka gidan ka yi haram duk wannan haƙƙi ne ba da musulunci zai wuce an gane karatun sa'annan musulunci ne kare duk duniya ya ce laifi ne a wuce auren dole Hmm. manna Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazawara tusta'maru thayyib wa tusta'dhalu bikr bazawara in za a aurar da ita sai an ce ta ba da umarni kin yadda mu dora miki aure da maslaha misali ne in ta ce na ba da umarni a ɗora in ba ta ba da ba matsala zai rike shagun shi ba zuwa da fake nan a budurwa kuma lalace zan ba za a mata aure ba sa na a ashe magana auren dole a yi musulunci karya kake ba wanda musulunci a auren dole abinda ba su ganewa abinda musulmi ya yi daban musulunci kuma daban a yanzu cikin yan fashi akwai musulmi ko babu musulunci ne shi a fashi na'am cikin a sata kudin gwamnati akwai musulmi ko babu musulunci ne shi a yi to shi za ku dinga fakewa da guzuma kuna harbin karsana a fake da wasu musulmi suna cutan matayensu suna dole musu haƙi amma a ce wai musulunci ne matsalar malamin masu ne matsalar aka ke wani ba rediyo da rashin kunya wata ya sai tafi dogina da ce ai munan kasan malaman mu ne matsalar mu eh matsalar ki ne tun da su suka ɗora a wannan oke da ubanki sun zama matsala kuma suka lura ba to kaga kaga kaga kaga kenan auren babanta da innata duk matsala ka samu kuma na tabbatar da aka haife ta lokacin ana taron suna suwa suka rada suna kaga matsala ne su babu sun ba da matsala sun sama ta suna <laughs> kuma da aka tashi auren da ita su suka dawa mata aure ya eh, ma dai matsala ne shi yasa ita ma ta zama matsala in man ce mutunci addini a kalli malamai ce wasu ne matsala wai a kasar nan wai suke hanawa suke kan gangewa su hana mata ci gaba to ci gaban mai gina rija Wai tsoron ku za mu ji kufi gaggu masu yancin mata da ku da eh, iyayen gidanku mishan ɓadda musulmi ko ko tsoron Allah ne ce ba za mu ji to manzon da Allah ya turo shi ya faɗi kuma za mu ci gaba da faɗi da yadda Allah tashar iyama ya ce lan ya qaumun wallo amra mara duk mutanen da suka sa mace shugabanci ba za su rabota ba duniya da lahira in cikin ku zai ɗuri ruwa ya dade bai ɗori jini ba manzan Allah ya faɗi kuma mun faɗi a zuwa kama mu tun da an saba da kami ya ko? an saba da kami to a kama mu mun fasar hadisin manzan Allah kowace al'umma ta ba mace shugabanci manzan Allah ya tsine mata abinda ba su ji kenan ai kaga malaman nan suke jawo matsala ai kaga ma ai akwai bilgisu an taba yin bilgisu muta <laughs> na da ma kwarari bilgisun gidanku ɗan ban da renin wayo an yi bilgisu to bilgisun a qurani qurani ya bar shugabancin ta yayi ko ko nuna kasa shugabancin ta yayi oho har tsuntsu ma fa tsuntsu ya gane cewa bilkisu da mutane ba su da ya ce wajattu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wala arshin azim ha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min duni Allah fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabil fa hum la yahtadun sun su ma gara yi da su bar gisu amma ya gina cewa an hiblike su sun ya ce Allah ya masu ni'imar duniya amma da ɗibbewar basira su balƙi su da mutanenta sai suka kama sujjada ga rana ba Allah ba Shelen ya karkatar da su fomin la ya hatadu san san ba su ba kama yin shirya ba haka tsuntsu ma ya faɗi wani kuma ya tabbatar amma gigin cewa ya koyi da bilgisu ya matu matun bilkisu arna ya ce kuma ko musulma ce wasaddaha ma kanat abudu duniya Allah ina kanata min komin kafiri arna ya ce ba wai ke kika zo rediyo kina cewa ai ma yi bilkisu kafira cin ji qur'ani duk labarin da aka bada kanta suna arna yatta ce sai da aka zo karshe sa'annan ta musulunta to yanzu da qur'ani ya da labarin iblisu sai ce lakar da lakum fi wasu wata hasara, ya ce akwai da ita kuma da ta masalantar ta ci gaba da shugabancin oho wai da ƙwararri ma ba mu labarin bilkisu wai labarin shi shine main point ɗin koko labarin annabi suleiman mu'jizar Sulemanu ake nuna mana yadda har Bilkisun ta zo ta da ƙarshen shi amma za shiga duk na mutane iskanci da rashin kunya da sunan kare yancin mata ba inda musulunci yadda na haƙi mace ko daga kusa ko daga nesa inda ka samu musulmi ya dinga azartar da mace to wannan ba musulmi kada yake yi ba kowa ma na yi to a daina danganta abin da musulunci yu'ar ne ma da ke kutubul matashi ya ce dole ta biya kudin haya dole ta biya kudin makarantar yara kuma dole ta biya ɗinki ka je nan ka gani nan wajajen shi mijin bai da aikin komai sai shan burkutu ita mata ita ce noma ita ce faskare ita ce waye ita ce sai da masara ita ce komai ita ce kirke da gidan ta kuma ya bata gashi amma dole nan ba a gansu ba da yake musulunci ake nihi kwace a ah, a musulunci a ya danna mutane ya ce a yi mace da guda daya ka gano wannan cin mutunci har ina cin mutunci musulunci rufa muku asiri yayi da ce, wanda ke da hali ya fiye da guda daya ana hudu ana uku ana bin baka kunan bila adadin babu auren ba kuma kullum karan huje ko da kuwa huje to yanzu a ce kowa rike daidai yadda iyayen gidanku masu jijjayen kunne suke da mata daidai to duk sauranku ya zai da ku sai ku ji zaman kanku dama ba da ake so kenan a ba mace yanci ta zaman kanta ka je ingila ka gani ka je amerika da rasha ka gani mace za ta yi shekara sha biyar da mutum wai abokinta ne suna kwana tare suna kwanciya tare suna zane tare abokinta ne da kama ta magana zai ce is a friend of mine a friend of her kuma ƙarya banza ne a ce mana gender equality ga ƙuranin nan ya ce da ya ce wallon hunna mithul ladhi alayhin bil ma'ruf sai ce wallon rijali na. wa ya halici mace wa ya halici namiji to ko ba ki so ko kina so duk gwamnatocin arna ko ba su so Allah ya ce wallon rijali na daraja maza ke da fifiko akan mata abinda ba san ji na yi yanzu wata tana na yanzu yi ba za ta iya bacci ba an ce maza sun fi mata to an ce in kin isa ki hana a yi ruwa gobe kuma kare banga ce in daidai muke daidai wa daidai muke ko a turanci me yasa ake cewa namiji he mace ce mata shi ko ba kake yi ba is it not a pronoun ba pronoun mani ba he came here yesterday waye kenan namiji kenan ko to mace mata ta zo a ce he came here mana miji sai da shi came here yesterday okay ashe akwai bambanci kenan a raja ba ba bambanci ba in ji wa ba bambanci Allah ya ce walaisa menene zakaru ce namiji ba zafin mace yake ba a ai kaga malamanmu suna cewa daidai ake to malamanmu su suka faɗi ko Allah ne faɗi Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatu lghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nushuzuhunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji wadhribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhin sabila dami innallaha kana aliyan shahira Allah ce maza ƙawamuna su muka sanya su kula. Kajiho? ba ka suka canza wannan karatun ba alal nisa muka sanya su kula da mata ah to me zai sa Allah haka yace ma fadallahu Allah ba'dhum ala ba'd ni na ga dama na bibita maza kan mata wanda yace ban yi daidai ba to ya halitto nashi mazan da nashi matan yace daidai suke amma in dai nawa ne to ni na ga dama nayi haka sai me kuma a kai ƙara hague hague ba can ne kudu duniya take ba ku je marasa aikin yi ku je ku tattara ku kai karan allah ku ce ya bibin maza kan mata kuna son a yi shari'a mu gani mu ga wanda zai shari'a alin faddala allah ba'dhum wabi ma an faɗu min amwalim Allah ce mun fifita maza kuma saboda su da suke kashewa da namiji zai ɗauki takarda ya dinga rubuta abin da ya kashe wa matar shi kullum kada ka sa yaran ciki ita kadai tsawon shekara da ka lissafa sai ka gudu ka bugari Allah sai hankali ga kashe shi kai kai kai a shi dinnan da ƙari to amma ya za ka yi tun da Allah ne ce ka yi kuma ana yi da daɗi ba daɗi amma kuma sai iska zo su ce wai an dani mata so kima dinga masu sujada ne na'am duk musulmin kirki dai zai ce da matarsa gwargwadon hali zai tufatar da ita gwargwadon hali zai bata wurin zama gwargwadon hali zai kiyaye mutuncinta ba ka nan ba? to bai kusa mata gumoto kusa a Ayi ma ayi ba inda Allah ce kada mace ta karatu ta yi shugabanci ba inda ya ce ƙarya jama'a cikin sahabban manzan Allah akwai macen da manzan Allah ce ilimin addinin rabi gabaki ɗaya yana hannunta ko bata ya ce rabin ilimin gaba ɗaya musulunci gaba ɗaya duk ilimin musulunci baki ɗaya rabi na ji wannan ifar yarinya wace ce to me yasa ba sa ta halifa da manzan Allah mutu tun da shi yana da duka ilimin na musulunci ita kuma tana da rabi aga she's the next to him go a karatunsu to ya ba sa ta halifa ba me yasa ba sa wata gwamna ba ko ba gwamnoni tun da cin manna gwamnoni lokacin ba sa ko gwamnoni ya ba a nada aisha gwamna ba ba ta da karatun ne digiri yawon shekaru ta yau digiri ba ta kaddar karya ba cewa ba shaidu zurba cewa shaidin zurce ba to masu digiri ne asalin sun da su aisha to amma ba ta wasa ta gwamna ba ko wata um, temporary secretary kuma ba ta saba nema ba don ta san biya halatta a shari'a a wai yanzu ne wai za zuwa, waye mana da kai wai kan mu bi waye ba ni fa Allah sa idanu biyu ke gare ni abin da ke da idanu biyu Allah ya sa na san musulunci kuma na san boko to ke kuma bokon kada yake sani jahila ce murakkaba farallan alwallah wannan baƙi tara mana su amma kuma zai ce wai ke ce kika waye ni ma waye ba dan kai ban yadda a bisan zuciyarki ba a wa manna Allah a ah, shi kenan ai kaga su turawa sun ci gaba saboda haka mu muna baya to ba kudin da kuka bai da mu ba ko ba ku ne da kuka karatun ba da an sa ko nuri sai ku gwabci miliyoyi na'am nan mata da ta rike oceanic ba sai ta kashe oceanic din ba ko ba ta rusa shi ba ina un um, wancan waye diza waye to me mai biliyoyin da ta ci mace cewa Allah ya gaskiya da masu ciwata iman kan du so sun da maza na sata lalle ita ma she do it better ta ba wani kudin da har yau har yau gwamnatin najeriya ba ta cewa ga adadin kudin da ta kwasa eh kake kake shiga da su ba sun yi an ba su da ba sun yi kare banza saboda haka musulmi ku shiga tayinku abinda zai hada ka da bature ka ji ne da kyau ya nuna ma ci gaban zamani ka duba in bai saba addininka ba ka yi in ya saba addininka ya rike kayan tsaye shi can dama da ci gaban ya same ka addininka shi da babba ci gaban ka sai ga wani namiji shi ma turawa sun wanke mai kwalwa sai dinga magana da wani kakarai ai what happened was that our ulemas they are outdated oh your old lamas are outdated to kwashe su kai su bola ka ji wani bala sai ka ce wata mota we outdated to kai su bola sabon ana ne Allah ya sauwa su gane da kyau ba yadda musulunci ne kada mace ta yi karatu kwakwai ne babu don tsabayin karatu a musulunci asma'u ɗiyar shi waɗan fodiyo su ji da kyau ba su sani ba sai da ta yi karatu ta kai ga cewa da ita da uban larabci suke wa juna ba su hausa ba su fillanci 24 hours larabci suke yi ba karatu ta ana shan larabci a ruwa ne ko ana gado shi a haihuwa ba karatu ta yi ba ku je saudiya ko gwamnatin saudiya ya take ta ce ta san adadin professors mata 'yan saudiya sai ta zo ta zo na ta lissafa ba hana mata karatu ba amma abin da muka ce ne karatu daban iskanci daban idan za a shigar da iskanci cikin karatu to ba karatun shi ne kawai a nan garin a nan garin ni na san matar da daga gama nce ɗinta ubanta ya aurar da ita an nan karan tana gama yan sai ya ce to walforu da gaggawa da hira miji aka aure da ita tana gira mijin ta yi digiri na farko ta yi na biyu ta yi na uku yanzu profesa ce me rage ta na? to shi ne za a hura wa mata kun da sai aure sai sun gama gantali eh ai kyau yarinya kada ta aure sai ta kai at least wajen 27 eh da za ta kai 30 ta kai 30 ta koma ta expire sun kasa ganewa halittar namiji da mace daban-daban ne mace na da certain age wanda is limited waɗannan shekarun ne shekarun da za a ganta shi a wata wallahi da za a wuce shekarun duk maza guje wata za kuma ba wani ya kore su ba ba san mu aka yi mata ba a'a fitratallahi allati fatara an nasu alaiya halittan Allah ne da ta akwai shekarun da za a dinga menene eh ana ana ana ana trufin akanta kowa so yake aure ta ana lobbying kowa na zuwa yana gwagwadon iya zancen gwagwadon tsafin shigarka amma da zarar shekarun sun wuce za ta sha mamaki kama an yi ruwa an dauke ne sai dai ta dinga bisu mala abdullahi a soke mata ƙura'ani allah ya kawo haka ake son marayu Allah ya sauke Allah ya ce wallahu azizun Allah mabuwayi ne hakimu mai hikima ne at-talaqu at-talaqu marwatan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الله شاء الطلاق مرتان saki idan za a yi so biyu yake yi fahimsaku bi ma'arufin a rage ta da kyau kajiwa aw tasrihun bi isa ko ma a sallame ta da kyautawa kajiwa duk haƙi ne ma mm. na mace wala yahillu lakum bai halatta ga ku mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna sha'a. ku karɓi komai cikin abin da kuka basu wai dan aure ya mutu bai halatta an gane illa an ya khafa Allah yuqima hududallah sai dai idan duka su biyu da mijin da matan suna tsoron cewa ba za su iya tsayar da haddodin Allah cin zamantakewa su ba fa in khiftum idan kuna jin tsoro Allah yuqima hududallah cewa ba za su iya tsayar da haddodin Allah ba fala junaha alaihima babu laifi gare su duka su biyu fi maftadat bi dangane da abin da matar ta bayar domin a sallame ta Sarka hududullah waɗannan su ne iyakokin Allah fala duha kada ku ƙetare iyakokin Allah wa man yatta'adda hududallah duk wanda ya ƙetare haddodin Allah fa humuz zalimun waɗannan su ne azzalimi wannan ita ce fasara sai tafsiri dalilin saka wannan ayar kafin zo manna Allah mutum na iya sakin matarsa sau ɗari sau ɗari ka sake ta ta kusan gama bannan ya ce na mai daki can mai ƙara sakinta ita wahala da ita kafin ma da ka sabu ce matar shi ya ce ke ta ce na'am har abada ba zan sake ke ba kuma har abada ba zan zo na da ke ba ta ce a'a to ya haka ya ce eh na dinka sakin ki kenan sai kin fi sakin idda sai mai daki can kuma zai ƙara sakin ki aka zai tambaki hakkin mutu ka je cin mutunci da ake mata ba kamar zan musulunci ba shi ne Allah Shi a talaku ne a tsari na ne Allah abinda na yadda da shi za ka yi saki mace ne kawai so biyu da ka saki na uku ka barar da garinka ba gyara an gane karatun so biyu talaka suke mataka kuma shi ma so biyun abinci a tsalaku talaka ta yi ba cewa yi marrata ne shi ma saki bin ba a lokaci guda ba an gane karatun an kai ruwa rana ba mafita ka yi saki da kan ta gama idda ka maida ta bayan shekara ashirin da biyar kuna da rai an kara samun wata matsala a kara sakin ta saki daya igi aure saurana nawa to bayan shekara talatin in ka kai yana in ma za ka yi din lokacin za ka yi din to kama kai lokacin ne amma bala'in da ya fada al'umman nan sakin aure da kashe aure in ka je kotu in ka je kotu gobe to insha Allah ta'ala in ka samu kes goma to takwas na mutu aure ne kuma cikin takwas din nan bakwai mata musulmi ne kana da kulli kulli ya kare hannunka sai da ce wallahi ban iyawa ka zo lafinci da wa aka cinye kullun amma kudin ya karin rashin ba ta iyawa sai ta ji a kashe auren a kai ma ka je cin kaso shemi wata ya fara yaniya ta gita gabanka sai ka dawo gida ka fara bala'i nin ban da makaddara Allah ya ma zan aji wata kaza a gida ga yan mata nan kyawawa a hanya sai ta neman laifinta in ta abinci bata iya ba in ta magana bata iya ba sai ya nabi da zai sake ta ya doko wancan ta shemin Allah ya sauke to Allah ce saki su biyu ake yi fa imsakun ma'rufin idan aka yi sakin guda biyu din kada a bari na uku ya faru a rike ta da kyautatawa kaji fa mace rike ta ake da menene da kyautatawa wa hunna bil ma'ruf inji Allah ku zo na da mata da kyautatawa ba kamar da aka akasarin mu muke yanzu ba aka akasarin mu gidajen mu mijin na kallon matar kafira kafira ita tana kallon shi fir'auna fir'auna an rasa waye dan wutan cewa aka zo a zuna bil ma'ruf da kyautatawa dole zaka saba mata dole za ta saba ma ta zo na tattauna mana baiwa Allah na lura da gajiya zuwa yau kina taunar da daurewa wai lafiya durkusawa wada amma shigin girman kai ya rugu ayi. jawo yau ne mutum zai ne mutum zai shamur wallahi ne ɗan iskan duniya amma lokacin da kake neman ta da ta ɗan shamur sai ta lallashi wai da Allah wai mai faru ne wai wa taɓa shi wai mai matsalar ne ga man ni ko in maganin matsalar yanzu nan yana neman ta kenan amma ta zo gida ta zama nama ba ka ki ba wa shiruhunna bil ma'ruf wannan ta bace ka lallashe ta ko me faru ne sai ne miki laifi a ba miki laifi ka da jin haji akwai da haji wo ba za ta yi sauri ta fadi ba sai sararin jakar tumu ba matsala an gane eh ma matsala aka Allah kadar labarinka suke lallashi a shawo kan matsalar kai magani matsalar an wuce gun kai ma ta laifi zaune da ita ba ya maganin zagi yanzu mun su hadisi babu zagi zaune da ita wance ya sake haka yadda nake kamba ma kina daraja ki wallahi ne kin wallahi ma ban kunya ba kwa mafarki ba sai ka tara wata kasa su Allah ya haƙuri man sani ba shi gidan ba an wuce gun amma kun mere da gidajenku wani filin daga. shi sa sai ga mutum yana ta yin kwanewa yana ta ramiya kuma yana ta yi shi ma dama babu zama lafiya tsakanin batarka maganan ka yi kumari babu shi Allah ce fa imsaku bi ma'rufin a rike su da kyautawa aw tasrihun bi isan in ma sallama su za a yi a sallame su da kyautata kaji ba rike ta da kyautatawa sallama za mu zo can gaba za ka ji in ka saki mace ma ba ta gama idda abinda shari'a kake so ka biya kudin mai motar da zai kwashe mata kaya za ka ji nisan ƙurani a nan gaba tun da kuma za ta koma gidansu ne yanzu noyinta zai koma kan iyayenta to tana da karni tana da yayi noyin zai musu yawa sai ka dan samu wata dubu hamsin gwagwan halin ce to ga wannan lalla ya ƙuri a abin nan mene ne dawa to to to da dama ai sake da dawo sake ta dawo jama'a ba kuma yasa shari'a ba ta sa aure ya rabu ba don tarbiyyar yara ne wai uwar ma na gidan ya tarbiyyar sai kari ne balla ce ka kori uwar ta je ta aure can tabi? ayan na nan kai kuma ka tashi da safe ka kama hanyar makarfi za ka je cin kasuwa ka bai yara hannuwa to tarbiyya zai lalace ko zai lalacewa in tarbiyya ci al'umma ta samu matsala ko ta samu matsala ba ta samu matsala wannan shine abin musulunci ke kallo Allah ce wallahi hillu lakum ba sha halatta ku mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shi'a cikin abin da kuka ba su na sadaki ko na kyauta dan an sake ta bai halatta kashi ko sisi an gane haramun dai ku ji da kyau mazaje hmm. da ka auro matakka da ta zo ka so mata fanka ka so mata firij ka so mata talabijin ka so satellite ka so duka-dukan ka ci ga yanar nata ne an gani to duran da aure mutuwa nata ne kayan nata ne zaga shi wallahi hullu an ta hudu bi ma ce tumuna shi'a in ka san ba zai zama nata ba to ran da ka so fanka da ka ce to ke banka <laughs> nan ta aro ce talabijin nan na aro ne sallalin nan aro ne baki to ran da auren ya mutu ta san aro ka bata sai ka sha banka mun karanta da kuma muwadda duk wanda ya kyauta ya komi a cikin kyauta kamar mutum ya amene da lashe abansa Yawwa don da dama wani ma sai ce to wallahi ba za ki ji koyina ba ni wallahi sai lisa ba mai an lissafa me za a lissafa ai akwati tara yi wa ya saka wa ya saka yi akwati tara to kai ba ka san addini wani wa da ka san addini yan akwati hamsin kai mata kwance farkon da kuka yi ɗin an gane da aka kwance farko da aka gama ba ka je kai wanka ba ba ka zuba ruwa zuwa ya zuba kasa ba wallahi duk akwatin ka san bi ruwa Kwanci farkon nan ta cinye duk abin da ka sai wata yadda ruwan nan ke zuba kasa aka kula ka sun zube to balle tsakaninka da Allah kwanci na kai yana kirguwa ne kuma zai ce eh, eh, a kwanci na kai an ji tacin cinye abinda a eh mana in ba ka sace cinye kar ka fiye ta mana to suna da ita Allah ya ce illa ay menene illa an yakhafa Allah da hududallah inda muka yadda ku an shona abu a hannunsu kafin ku sallame su a lokacin da duka su biyu mijin da matan suke ganin cewa in suka zauna tare ba za su iya tsayar da haƙoƙin Allah ba so da an yi an yi an yi abin ya ƙiyuwa shi kuma ya ƙi saki to shi ne Allah ce fa'in khiftum <clears throat> idan kuna jin tsoro Allah yuqima hududalla ba za su iya zama su tsayar da haddin Allah ba yadda Allah ce a zauna fala junaha alaihima babu laifi akan mijin da matan fi maftadat bihi cikin abin da matar ta ba dadin ya sallame ta wannan shi cewa hulu'i a shari'a me hulu'i mace ce tana tare da mijinta an gane to sai ta ji ta gaji da zama da shi duk haƙoƙin shari'a ne na bata amma dai saboda Allah da ko ta ɗabi'a ta yi ta yi canza bai canzawa kuma wannan ɗabi'a ba ta farilla ba cewa to take neman ya sa halle mata to yanzu shi kuma bai tashi sakinta ba an gane to yanzu an yadda ta biya shi sadakin da ya biya ta don ya sallame ta wannan shine kudu'i amma hakanan kawai ba laihin tsaye ba na zaune ba komai mace ta ce mijinta ya sake ta wannan haramun ne manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin fa haramun alaiha rahiyatul janna duk matar da za ta ce mijinta ya sake ta ba wani laifi ku ba me ba laifi haka kawai to ba za ta ji kamshin aljanna ba balle ta shiga aljanna mata masu canza mazaji kuna ji ko don wata ta kama ma lissafin waɗanda ta aura in ka bude shahi masu kacika a na taba wani wani hakimi can wajen ƙwarbai shekarun biyu da shi to shi matsala ta da shi yawan fada to da na hito akwai wani sarkin kamasho a nan samaru na aure shi sai eh, matsala ta da shi kullum shan koko yi sai na fito daga nan kuma akwai da sarkin alhazai nan wajen guga in ka shige lungu ita kawai na rasin sai ka shekarar mota su ma maza masu aure saki dukkansu manzo Allah zai tsine musu la'ana Allahu zawwaqina min rijal wa zawwaqati min nisa Allah ce maza masu auren mata suna saki su aura su saki su aura su saki Allah tsine musu mata su ma su ta aure wannan ta kashe auren ta aure wancan ta kashe ita ma Allah tsine mata ne manzo Allah akwai wannan mazan ko babu su akwai su da ya aure mace akwai da yin gaya mama mace ba ta ma haihuwa gidan shi shi ƙa'ida ne da ya aure ta to in ta samu ciki maganan ta haihuwa gidan bai taso ba da yadda Allah kafin haihuwa sayar bilifin da zai yi sake ta kuma sai ɗauko wata kuma mutanenmu da yake mahaukata ne kuma sai a ɗauki da ya kuma ba shi saboda kuli ko? to inda kwaɗayi da wulaƙanci a ce mutum ya aure mace bakwai kuma ku ɗauko da ya ku ba shi ya saki bakwai to ku sa na nasa ku cikin lissafi ita ce ta wasu domin hali ne lokacin manna Allah sallallahu alaihi wasallam a wata mata ana ce mata habibatu binti suhail akan ta aka fara hulɗi a duniya habibatu binti suhail mata babban sahabi ne Fabit ibn Qais bin Shammash kun san wannan sahabin ko kuma tashi ba wanda shi ba wannan manzo Allah ce mai ta'ishu mi ta'ishu mu'minan wa tuqtalu shahidan wa tadkhul janna zaka rayu kana mai imani ne rai za a kashe ka zaka mutu shahada kuma zaka tashi alƙiyama kai dan aljanna ne amma matar shi wannan sallah subahi manzo Allah bi ta sallah subahi yana dawowa sai ga alamun mace na tsaye kowa gidan shi ce mana haɗi wace ce wannan ce ana bibatu binti suhail ni ce habiba da suhail ta ce masha aduki me faru da su baka ce la'ana wala sabit ba ni ba mijina ha mace na saki miji ne ba ki ba mijinki eh ya aka yi ka za za ka. kaza ce da a kira shi yana zuwa manzala ce ya sabit ka abinda Allah ya kaddara mata ka za ta faɗi ta faɗi abinda Allah ya kaddara za ta faɗi ta ce ba ta baka yanzu kira san sa'i ta ce ya rasulullah kullu atani indi ya manna Allah duk abin da ya bani yana waje na duk abin da ya biya nasara gina na ba salwantar da su ba Allah ce huzuhu minha ka ansa ka sake ta shi ne hulɗi ke nan mace ta mai doma abinda ka bata ka sallame ta a sa halimata don aka ce dole sai an zauna to zama ba zai daɗi ba za ta cutu ma za ta cutu amma inda hali ma abinda ake so da ta ce za ta biya ka abinda kashe mata karbi da ita inda hali ka cewa abin san ko sisi na sallame ki ka ci me ka ci girma an gani karatun Allah ka samu dace sai Allah ce fai amini ne tilka hududullah waɗannan ba su ne iyakokin Allah fala duha kada ku ketare su kan wuce nan wasu malamai na cewa wai idan mace ta ce za ta makhloyi wai sai dai ta baka abin da zaka aure da shi yanzu lokacin da ka aure ta 1992 sadaki 1992 naira 200 ne wadda gaske naira 200 200 naira shi ne sadaki 1992 to wai sai aka ce yanzu sai ka bata sai ta baka abinda za ka yi aure na za ta baka kenan to gasken magana gasken magana ba ka nan bane ba abinda ka bata shi za ta baka domin habiba lambun da mijinta ya bada shi ta mai dame ba ƙara ko sisi ba abinda ta baka a kan sha yau da biyu to kai shekara na duk abinda ka dinga yi kuma kai yi mani ma adalci ne musulunci an shafi alfa ɗari biyu to mai matsala ce lokacin mai za ku bada dubu goma ba a lokacin lokacin nan dubu goma sai wane da wane ɗari biyu ne saraki lokacin to yanzu ka ce sai da ga zai da baka ɗari biyu a to da bazai wani auren kai ka jiyo wa ya ce kada ka izama da ita har ta gaji da kai ya eh, abdullahi da abbas dan iya zama da mace cewa waye inni la uhibbu an zayyano lil na nakan so in ci kwalliya mata ta ta gani kamar yadda nake sun kamata man kwalliya to kuna kwalliya ne ce za ka yi ba mu yi za ce wani ga ya kwalliya to tabbas zawar shi za shi amma ba dai yau matashi ta gida kwalliya haka nan zai zo na ba wanka ba wanki to Allah ce sirka hududullah fala duwa wadannan haddoli ne na Allah kada ku iya su kuma ya ta'adda hududullah duk wanda ya kesa haddan Allah fa ulaika humuz zalimun wadannan sune azzalimi Allah kare mu da kare sa to idan Allah kai ba gobe za mu ji idan kai baro case kai saki uku ya za a yi za a yi yanka rago a gyara ke sanar cewa ana yanka rago a gyara eh ga ta malam wani sun ce aka yanka rago aka kalli gabas ya yi to ko raƙumi ka yanka ba gyara ga suke uku babu gyara dole sai wani ya aure ta da nasan ƙurani in ya aure ta ma dole sai ya kwanta da ita kuma sai ya sake ta da ganin damar shi sa'annan ka je ka roka gobe ma ka kara Allah kare da kare sa zamu zaka insha Allah ta'ala Allah samu dace